وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin babu man zukira inda hun nabiyu sallallahu alaihi wasallama falam yusalli alai shine babi na 281 to muna hadisi na ƙasa shine na ɗari shida da arba'in da biyar shine ko darasi na casa'in da nawa darasi na casa'in da biyar hadisi mai lamba ta ɗari shida da arba'in da biyar babi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ya faɗa a wannan hadisi wanda muslim da abu dauda da nasa'i da turmuzi da imamu ahmad da darimi da ibn hibbana suka rote ce wanda ya min salati guda ɗaya ƙafa ɗaya mara sallallahu alaihi asharan Allah zai masa guda goma ya isa mewa mutum mewa annabi salati wannan gara ɓasa ka yi wa annabi Allah ya yi maka kai ka san wanda Allah ya yi maka ai ba ƙaramin daraja ba ne kuma goma Allah zai ma tun Allah zai maka salati me zai maka ya maka gafara ya maka albarka ya ɗaukaka darajarka ya yafe ma kurakuranka wannan ya isa mutum daraja ɗazu akwai wani bawan Allah mutumin kirki a da Allah ya masa rasuwa yau da safe ahalus sunna ne jajirtacce yana sana'a canji a nan wafa ana kiransa alhaji muktar wali yau da safe ya rasu da za a yi sallah nake cewa ita fa wannan sallah da ake wa mamaci addu'a ce dan na taba zuwa wani guri bayan mun yi wa mamaci sallah sai wani ya ce malai ba addu'a ba ya za a ɗauke ta bai addu'a ba wai abin da yake so bayan mun gama sallar nan mu tsugunna gindin gawar mu ce a karanto kaza a karanto kaza a karanto mata kaza a karanto mata kaza na ce ita wannan sallah da ake yi ita ce addu'ar da ake wa mamacin ai na ce idan an yi kabbara farko za mu karanta fatiha da sura kamar misali ka karanta fatiha da kulhu Allahu ahad kaga kayi ba wa Allah da farko idan an yi kabbara ta biyu sai wa annabi salati salati ibrahimiya kaga mun yabi Allah mun yi salati ga annabi idan an yi kabbara ta uku sai mu yi addu'a ga wanda ya rasu ko wacce ta rasu. Allahuma ghafirhu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal barad wa naqihi min adh-dhunubi kama yunqa as-sawb al-abyad min ad-danas da sauran addu’o’i da ake wa wanda ya rasu idan an yi kabbara ta hudu kuma sai mu yi wa ragowar musulmi gaba ɗaya addu’a allahumma ghafir li wa mayyitina wa zakarina wa na wa hadirina wa ga’ibina wa kabirina wa sagirina allahumma man a hayaitahu minna fa ahayihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman اللهم لا تحرمنا na ولا تفتنا بعده dama abin da ake bukata kenan kuma wannan sallah ce annabi ya ce an samu mutum arba'in suka yi wannan addu'a a bayan mamaci ba mai shirka a cikinsu gaba ɗaya Allah zai ba su cetonsa ya sa sha aljanna sana ya ce duk mutumin da mutum ɗari suka yi wa gawarsa sallah kowa ya roƙi Allah iyafe masa Allah iyafe masa Allah ba zai ƙi karɓar alfarmar mutum ɗari su zo gurinsa su ce Allah muna so ka yafe wannan wato ya zama ba a yafe masa ba kun ga amfanin wannan to amma mutane suka ɗauka wannan tun da kamar ba a ji me ake karantawa ba ko ba a san fassara abin da ake karantawa ba sai mutane suke ga bayan an yi wannan ba a yi wa gawa addu'a ba da haka sai an ce a karanto mata kafa kaza a karanto mata kafa kaza wanda sheikh usman bin fodi ya ce wannan bid'a ne domin ayoyin da za a yi ta karanto wa mamaci a nan za a iya kawo masa abin da Allah zai kafa masa hujja da shi kai ko ba hujja kake so a kafa masa ba alqur'anu hujjatul laka aw alayka yanzu kai gafara kake so a yi mar da haka batun ka tsaya kana jawo masa ayoyi kana lafta masa hujjoji kamata yi ka nema masa afuwa da gafara da jin kai da rahama da yafiya daga Allah ta'ala to kun ga mahallin shahid a ciki hadda salati ga annabi wanda shine mabudin amsar wannan addu'a bayan yabo da kirari ga Allah ta'ala haka yi wa annabi salati abu ne da yake jawa mutum daraja amma fa kamar yadda muka faɗa muka nana ta cewa za a wa annabi salati a yi da sigar da shi annabin ya koyar a yi irin yadda annabi ya yi yadda annabi ya yi ya fi kowane salati daraja ya fi kowane salati kima ya fi kowane salati tabbas kuma shi ne wanda dukkan mazahabobi da ƙungiyoyi da ɗiriƙu suka yi ijima'i a kai kowace ɗariƙa ka shiga akwai irin salatin da take yi amma wannan shi salatin gama gari ne kowa ya san da shi a kowace ɗariƙa kake in dai ka zo sallah ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid kaga kenan ana wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama kusan muttafaqun alaihi tsakanin malikiya da da hanbaliya da hanafiya da zahiriya da ɗariƙa da izala duka kowa a cikin sallah wannan salatin yake wa annabi kamar shi ne salati muttafaqun alaihi kenan amma an ka ɗau wata siga sai kaga waccan ƙungiyar tana yin wannan sigar wannan ba ta yin wannan sigar wannan tana wannan sigar wannan bata wannan wannan ko da yake na annabi ne kowa yana yi to kaga shine mafi ingancin salati mafi kuma shine ma salatin shine annabi yace wanda ya min salati kafa daya Allah zai yi masa goma to ina ga wanda ya goma sai ya masa nawa muka ɗauki wani a matsayin kiyasi in kai goma kenan sai a ma ɗari in kai ɗari a maka nawa in kai dubu fa in kai dubu goma in kai dubu ɗari in kai miliyan in kai miliyan goma kaga abin haka zai ta tafiya a kan lissafi ha ila masha Allah akawun ɗinka kullum ƙaruwa yake yi Allah yana ƙara maka tara a kan ɗaya in kai ɗaya ya ma goma kana da ribar tara in kai tara in kai goma ya maka ɗari kana da ribar casa'in حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رقم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين ثم قال رقم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين wannan hadisin irin wanda muka karanta a baya ne da wani lafazin cewa annabi ya hau matattakalar mimbari annabi yana amfani sallallahu alaihi wasallama wajen hawan wani kututturan dabino wanda annabi yake huduba a kansa to akwai wata mata a madina tana halatta huduba juma'a duk juma'a waya wuce ta tana da yaro shi kuma yaron nata ana kiransa maimun kafinta ne sai ta kira shi ta ce to ko za ka yi wa annabi mimbari ya huta da tsayawa kamar kama kawo kan turmi kamar da girgire ne ba mariki ta ce kawa annabi mimbari mana shine yaje ya saro bishiya da ya yanka ta ya yi mimbari ya ɗauko mimbarin ya zo aka kawo shi masallaci da aka sai aka ɗauke wannan kututturen dabino aka mai da shi gefe da juma'a ta zo annabi ya taka ya hau mimbari sai aka ji kuka ya ɓarke a masallaci aka rasa daga ina kuka yake fitowa ƙarshe aka lura kukan nan yana fitowa daga jikin wancan kututturen dabino da da annabi yake hawa yake hudu ba a kansa sai da annabi ya sakko duk sahabbai sun ji wannan ya sakko ya je ya rungume shi sannan sai aka ji kukan yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa shine wani tabi yake cewa wannan kamar kishi ne daga wannan kututturen dabino yana jin daɗi ashe da annabi yake taka shi da kafarsa mai albarka yake yin hudu ba duk ranar juma'a ranar da ya wayi gari aka aka ɗauki wani itacen aka mai da shi a gurbinsa shi ma sai kishi ya kama shi an raba shi da manzan Allah to idan ku da dabino zai yi kuka an raba shi da manzan Allah kai ka yadda wani kato ya raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi dabino fa ku tattare wanda shi ba dan aljanna ko amma yayi kuka yayi shauki ya nuna damuwa akan an raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai ba wanda zai yadda a raba shi da manzon Allah sai tababban duniya da lahira da haka kabi manzon Allah a aqidarka kabi manzon Allah a ibadarka kabi manzon Allah a mu'amalarka kabi manzon Allah a halayenka aqidarka ka kwaikwayi manzon Allah ibadarka ka kwaikwayi manzon Allah mu'amalarka da mutane ka kwaikwayi yadda manzon Allah yake yi halayenka ka kwatanta irin na manzon Allah cika alkawari gaskiya amana tausayi girmama na sama tausayawa na ƙasa duk irin halayen da ka ji an ce wannan shine halin manzon Allah ka yi ƙoƙari ka koya ka saba har ya zame maka jiki ya zama da an kalle ka an san kana koyi ne da annabi ciki da waje da kuma ko ina da ko ina da haka sai ce sai aka canza annabi da wannan mumbari to ya zo hawa dama mata takala uku ne kuma yana kallo cikin masallaci haka da annabi ya taka daya sai ya tsaya ya ce amin ya taka na biyu ya tsaya ya ce amin ya taka matattakala ta uku wanda shine na ƙarshe ya amin sabai suka ce amin amin amin fa hila lahu ya rasulallah ma kunta tasna'u haza ba mu san kana faɗar haka ba domin wannan sabon abu ne liban ya taka mun bari ya amin ya tsaya ya kuma takawa ya ce amin ya tsaya ya taka ya ce amin ya tsaya wannan sabon abu ne da sahabbai ba su saba gani ba faƙala sai manzon Allah ya ce ƙalali jibrilu mala'ika jibrilu ne ya zo ya ce min ragima anfu abdin an dumurmuza hancin bawa dama asalin eh, ragimu ƙasa kenan don aka durmuza hancin mutum a cikin ƙasa ai kaga ya kaskanta kenan alama ce ta kaskanci ka gani za a ce ya ci kasa. ko ma muna cewa ya ci kasa ko ko an damalmala shi a cikin kasa. ko an yi mai da shi budu budu da shi ya yi budu budu an yi dama dama da shi da alama ce ta kaskantawa to shine ya hanci ko aka ga maɗaukaki ne a fuska ranar da aka ce hanci ya taɓa ƙasa mai shi da yake sama kuma ce shi ne a ƙasa kaga abu ya ɓaci ai shine ce to an dumurmuza hancin bawan hancin bawa ya kasanta ya yi turɓaya waye wannan bawan adraka abawaihi wanda ya samu babansa da babarsa suna da rai au ahadahuma ko ɗaya daga ciki baban ya tsawon rai ko baba ta yi tsawon rai lam yudkhilhul janna amma ba su shigar da kai aljanna ba kenan ana ga in har ka samu tsoho ko tsohuwa wanda ya tsawon rai a cikinsu to an baka ƙofar shiga aljanna saboda zama da tsoho da tsohuwa ba shi da daɗi so ba zamanin ku ɗaya ba ba lokacin ku ɗaya ba ba tunanin ku ɗaya ba ba hangen ku ɗaya ba ba ma mu'amalar ku ɗaya ba amma kuma ita ce a gaba dole a bita shine a gaba dole a bi shi za ka samu wani tsohon mai rikici wani mai haƙuri wani mai faɗa wani mai ƙazanta wani mai zagi wani mai duka wani mai kushe wani musulmi wani ba musulmi ba wani sunni wani bid'i wani mutumin kirki wani ba mutumin kirki ba kuma duk wannan siffofin musufin da shi daga a ce masa uba ba shi ne jarabar isa nubra ya ce ya abati kun ga babansa ga halin da ya samu kansa a ciki amma ce ya abati la da shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya saboda uba uba ne wannan kalmar ta uba tana nan a kansa kowane iri ne bisa Allah ce wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain anushkur li wa liwalidayka ilayya almasir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في fi معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع ma'rufan من sabila man anaba ilayya Allah can ka samu babanka da babanka kafirai ne ko mushrikai ne ko bid'a suke ko fasikai ne sai suka nemi su juya ka kai ɗansu Allah ya shirye ka su mai da kai irinsu Allah ya ce a nan fala tutsihuma kakka biyayya a nan gurin amma duk da ba za ka biyayya ba kuma yace wa sahibu ma fi duniya ma'rufa to fa kada ka ki kuma kyautata musu a duniya ka su nemi abinci su rasa kaka ce ai babana yana shirka ko babana kafiri ne ko babana dan bid'a ne ko fasiki ne ko ma wani iri ne haka zaka ɗauko haƙƙinsa na uba ka bashi abin da yake yi ne Allah ya ce kakkai yana shirka kakkai shirka yana bid'a kakkai bid'a yana fasikanci kakkai fasikanci amma wa sahibu ma fi duniya tunda a lahira ga abin da yawa Allah Allah ce to na yadda didda ya yi min laifi kai da ya haifa ka kyautata masa a duniya ga wani irin adalci ake so daga wajen Allah shi ya ban nasa amma kai da aka yi maka haihu aka haife ka ka tsaya ka kula da haƙƙin haihuwa kuma Allah ya san tsofaffi da rikici yasa ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana in ma yablughanna indaka me ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin fala taqul lahumu uff uff wala tanharhuma wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kakkace musu kai wallahi baba wannan fa ko a gaban idansa ko a bayan idansa dan wani ƴaƴan suka koma gefe su ta zagin baban amma yanzu a <laughs> baba muka da zuwa sai ta faci ka Allah tsohon yana wahalar da mu tsohon nan kawai hakuri miki ya fiye fada ya fiye jawo rigima ya fiye kawo matsala ai ta zagi wannan tsohuwa ta dame haka rannan ma ta ce in ta kaza rannan ma ta karbi kaza rannan ma ta takura mu sai da ta ce nayi kaza sai da wannan tsohuwa Allah ya raba mu da ita lafiya to kaga wannan wannan abin da kake duk alhaki ne shine wala taqul ma uffin kakka ce sai a gaban su wala tanharu ma kuma kakkai musu tsawa kakka hantare su wa qul ma qawlan karima an ce akwai tabi'in da in suna magana da babarsa sai ya maimaita su uku ba ta ji sosai wala tanharhuma wa qul ma qawlan karima in akwai ƙaulan karima alƙaunin karimu in ka zaɓo kalma irin karimu me ma'anan alƙaunin karimu maganar da akwai mutuntawa da girmama da darajtawa da ƙauna a cikinta wa ƙun rabbir hamhuma ka ce ya Allah ka ji kansu kama rabba ya ni saghira kamar yadda suka rene ni ina ƙarami da albishirunku wanda suka samu iyayensu da rai ku bi su kyautata musu ku yi haƙuri da su za ku shiga aljanna amin Amin maƙala ragima an fi Abdin. Bawan hancin bawa ya ci ƙasa da kala alaihi ramadanu wanda ramadana ya shigo lam gufar lahu ba a yi masa gafara ba ramadana ya shigo ba a yi maka gafara ba me ake so mutum ya mai da hankali a cikin watan ramadan abubuwa bakwai ake so mutum ya mai da hankali a cikin watan ramadan abu na ɗaya shi azumin azumin ramadan ɗin wanda ake farawa daga keto alfijir zuwa faɗuwar rana ka kiyaye shi kakka lalata shi kakka ɓata shi kakka karya shi ka kuma ka tauye ladansa ka yi cikakken azumi guda talatin ko ashirin da tara sai kana cikin masu larura mutum goma sha biyu wanda aka yarda su sha azumi wasu su rama wasu kuma a su ciyar wasu ba ciyawa ba ramuwa saboda larurar ba mai warkewa ba ce sannan na biyu abinda ake so ka mai da hankali a kansa a cikin wata ramadana shine sallah kamsu salawat a cikin jam'i da kuma nafulfuli nafulfulin nan ya hada da rawatib kafin azahar bayan azahar bayan magariba bayan isha kafin asuba rawatib sukan zo sha biyu sukan zo a sha biyu sukan zo kuma goma hudu kafin azahar hudu bayan azahar azahar kaga sha biyu kenan biyu bayan magariba bi bayan isha bi kafin asuba bayan alfijir ya keto raka'atul fajri ko bi kafin azhar bi bayan azhar bi bayan magarma bi bayan isha biyu kafin asuba bayan alfijir ya keto da bi bayan sallar juma'a ko hudu bayan sallar juma'a ko shida bayan sallar juma'a a gida to waɗannan abubuwa duka na fulfuli ne banda kuma irin na fulfuli irin su salatu duha ta zo hawa biyar akwai biyu akwai hudu akwai shida akwai takwas akwai sha biyu amma sha biyun malamai sun ce abin da ya sa annabi ya sallah da hantsi raka'a goma sha biyu ba sallar duha ba ce sallar da ce ta tsere masa sha ɗaya shine ya rama sha biyu da rana waccan takwas kuma ya yi ta ne a gidan ummu hani a lokacin fatahu makka ita kuma shi yasa suke kiranta kamar salatul fatih. annabi bai saba yin ta ba amma lokacin da aka yi fatawa makka gashi a lokacin tafiya ne amma ya shiga gidan umma hani ya yi raka'a takwas da hantsi sannan ya zo raka'a shida ya zo raka'a hudu ya zo raka'a biyu ga kuma sallar dare mafi karancin ta raka'a daya mafi yawanta kuma ba iyaka abinda za ka iya dawama annabi ya dawama akan sha ɗaya da, da, siffofi guda hudu الطول والحسن والاستمرار النبي صلى الله عليه وسلم la لا tuluhunna ga kyau ga tsawo ga dawama ga kuma tsayawa akai ga adadi kai al'adad wa tulu wal duk abin da ake so ka yi ka ɗauki sallah kaɗan wacce za ka iya yin mai kyau mai tsawo ka dawwama kana yi kuma da adadin da zaka iya dawwama din wanda ba zaka yanke ba inda zaka tsaya a sha ɗaya an fi so mutum ya tsaya a raka'a goma sha ɗaya haka annabi ya tsaya amma ba wajibi ba ne tsayawa a kan sha ɗayan don babu inda annabi ya ce kakku haura sha ɗaya babu kuma inda ya ce kakku gaza sha ɗaya amma an rawaito shi baya wuce sha ɗaya kaga da kowa zai tsaya a sha ɗayan to amma mu sha ɗayan mu kuma sai zama muna yin sha ɗayan adadin kawai ba ma lura da ragowar siffofin da sha ɗayan ta zo da shi sha ɗayan nan ta zo da siffofi guda nawa siffofi guda hudu al'adadu wa tsulu wal husnu wa dawamu wal istimrar amma mun muka tashi sai mu yi ta da ayoyi goma akwai wani liman da yake raka'a goma sha ɗaya amma kuma da aya goma sha ɗaya idan ya karanto fatiha wala dalin amin thumma nazar Allahu akbar na ka dago raka ta biyu wala dalin amin thumma abasa wa basar Allahu akbar to da haka lokacin fijo muke kiransa eh station mago nan da nan minti minti biyar an gama da isha da ashan ko ya tafesa a ji ai ta hira raka a goma sha ɗaya bai ƙara ba amma ko kowace aya ɗaya ake mata wata ran kuma sai ya tsallaka shiga cikin suratul rahman ita ma aya ɗaya waliman khafa maqama rabbihi jannatan allahu akbar ba za ma haifa bi ayi adin ba saboda kai aya biyu mudahammatan allahu akbar aya ɗaya raka'a ɗaya to kaga wannan in ka zo bangaren adadi dole ka yaba masa cewa bai haura sha ɗaya ba amma ka kalli cewa annabi yana bakara ya ali imrana ya nisa a raka'a ɗaya na kuma in ruku'u in ruku'u kana da mota sai kai tafiya awa ɗaya ka je ka dawo yana cikin ruku'u shi sana ta ce la tas'alu an tulihinna wa husnihinna kyawun sallolin da kuma tsawonsu ka sai kun tambayi wannan ba dama akwai sahabin da ya ce na ba annabi sallah sai da na so na yanke na so na aikata sabo in gudu in bashi wadda ta yi mun tsawo ba haka ni na saba yin tawa ba amma annabi dama kun san wajen bauta Allah ai sai dai kai koyi da shi yawa to sannan ba fa a ramadana kadai annabi yake haka ba kullun sai yayi in mata tsere masa sai ya rama ta da rana in kuma ya gaji sai yayi ta ko daga zaune ne tunda Allah ya ce masa qumul laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid wa rattil alqur'ana tartila abu na uku da zaka mai da hankali a kansa a cikin ramadana bayan me muka ce azumin da sallah sai qur'ani wannan qur'anin ka rike shi da kyau a ramadana kafin ramadana ma ka rike shi da kyau amma ka ƙara nin ka rike shi da kyau a ramadana me ake nufin ka rike shi da kyau saurarensa karanta shi da neman fassararsa da ma'anarsa da tadabburi cikin ayoyinsa da ƙoƙarin ɗabbaka ayyuka da shi an tambayi wani yaya magabata suke da alƙur'ani ya ce kamar yadda mutanen zamani suke da waya wannan shine ban misali wani malami na saudiya aka tambaye shi kai fa halus salaf ma alquran yace ka halikum ma aljawal yaya magabata suke da qur'ani yaya suke mu'amala da qur'ani yace kamar yadda muke mu'amala da waya a wannan zamanin yanzu al'ada da muka saba muna wa waya ka aje ta sati ɗaya kai qur'ani wannan al'adar da ka farka waya kafin ka kwanta waya da an gama sallah an ci assalamu alaikum da an shafa waya to ka ɗauko qur'ani ya zama da ka gama sallah ka ɗauko ƙur'ani da ka zaka kwanta bacci qur'ani ne ƙarshe da ka farka qur'ani ne farko to haka magabata yadda muke wa waya a wannan zamanin haka suke wa ƙur'ani duk motsi sai an ɗauko shi da haka kullum a cikin tilawa ake ana tafiya ana tilawa ana zaune ana tilawa sai ka wuce mutum akan bishiya yana tilawa sai mutum zai wuce maka sallama yana tilawa bisa qur'ani ya shiga rayuwarsu sosai muku yanzu wani ina jin rabon ya buɗe alqur'ani ma ya manta ya ma ajiye shi inda ba zai dinga ganinsa ba to balle a ce magabata suna yin sauka alkur'ani wani duk sati sai ya sauke ƙur'ani da haka duk shekara yana shekara yana sauka hamsin da biyu wani duk wata yake sauke ƙur'ani sun ce mafi karanci mai sauka ƙur'ani a wata biyu yana hizifi biyu hizifi ɗaya hizifi sittin a wannan hizifi hizifin da aka yi an yi ne don ka dinga ɗiban adadin da za ka iya kullum aƙalla wata biyu kullum hizifi ɗaya akwai wani malami ma da ya faɗi wata dabara ya ce in baka so abin ya ɗauke maka hankali kuma kana so ka yi da yawa ka ɗauka duk sanda kai sallah farilla za ka karanta shafi biyu shafi hudu takarda biyu in ka haka takarda nawa kenan a kullum goma dai duk sallah ka karanta takarda biyu farilla nawa muke yi biyar to takaddar shafin 600 ne takadda 300 ce a cikin Alƙur'ani to idan ka karanta kana karanta eh, abin nan takadda goma shafi nawa kenan shafi ashirin to kaga ashirin sau talatin nawa ɗari shida to ai adadin shafukan kenan ɗari shida ne da uku kaga yi sauka a wata kuma takarda biyu kafin sallar farilla ko bayan sallar farilla ba zai wuce minti biyar ba duk lokacin da kai farilla ko ka zo kafin liman ya zo ka ɗauko ƙur'ani takarda biyu in an zo azhar takarda biyu in an zo magariba takarda biyu zaka ga kullun ka karanta takarda goma shafi ashirin da an yi wata sai ka ji ka mina jannatu wan nas to wannan shine mafi karancin abin da zaka yi dama wa yake haka to an ce magabata su yadda suke wa qur'ani qira'a biyu kun san masu ilimin tajawidi suna koyar da cewa qira'a iri uku ce akwai abin da suke kira tahqiq yana dinga tafiya da sulo kaɗan kaɗan akwai hajar akwai tadwir akwai ƙira'a matsakaiciyar sauri akwai kuma mai sauri sosai to wannan ita ake kira qira'at tadabbur akwai qira'atu ajar qira'atu tadabbur shine wanda yake karatu don ya gane fassararsa da ma'anarsa kaga ba maganar sauri kana bin aya aya kana fassara ta kana ƙara ɗaukan ma'anoni a cikinta ƙiratu ajarin kuma so kake ka karanta huruffan da yawa cewa ko na harafi ɗaya akwai lada goma irin wannan idan azumi ya zo akwai mai sauka ƙur'ani sau goma duk kwana uku ya sauka ɗaya akwai mai sauka alƙur'ani sau talatin kullum sai ya sauke alkur'ani sauka ɗaya akwai mai saukar ƙur'ani sau sittin kullum sai ya sauke alkur'ani sau biyu akwai mai sauka alkur'ani sau casa'in kullum sai ya sauka uku ta yawa ka ce ya mutum zai iya sauka uku don baka layin ne akwai wani alarama da na sani ana kiransa mai sittin kuma na ga mai tamanin ma kullum sai ya izu tamanin sai ya izu sittin ya ƙara ishirin ta ƙara kawai yanzu kaga wa zai iya wannan to amma wannan ɗan kaɗan ɗin na aƙalla wannan dai a ce dai takarda biyu ta gagare ka bayan sallah farilla kaga akwai matsala halis salama alƙur'ani fi ramadan shine abu na uku abu na hudu da zaka mai da hankali a kansa shine aikin ciyarwa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira an tut'ima ta'ama wa taqra assalamu ala man arabta wa man lam ta'rif mutum ya kokari ya maida hankali wajen koda kunu ne ko kosai mun ce mafi karanci ka ware dubu ɗaya kullum dubu ɗaya a lissafin da muka yi za ta ba wa mutum biyar kosai da kunu ɗari biyu biyu ah? kosan naira ɗari kunun naira ɗari zai sa mutum ya yi buɗe baki ya yawa a gidan wa da yawa ba ko san naira ɗari ko san ba naira naira ba ne ko sai guda ɗaya nawa ne naira goma naira goma ne ko sai guda ɗaya kai akwai wani akwai wani malami a nan fage yake yake gaya mun. a lokacin da mahaifina yake tafsiri a layin zakara mai neman suna a nan fage shekara kusan hamsin da suka wuce ya ce wata rana ya ce musu ana tafsiri sai ya ce sai an wayi gari sile ya kasa ƙosar da kai da fura ma'ana za ka iya siyan fura sile ka shanye ta baka ƙoshi ba sai wani yana baya ce inna lillahi wa inna ilaihi to ka san me a lokacin buhun gaba ɗaya na geran kwano arba'in shine silai ɗin sai ce to za a yi zamani yake faɗa musu wajen tafsiri za a yi zamani da mutum zai ɗauki silai ya ba mai fura ta dama masa ta silai ya shanye yau ga ƙosai naira goma naira ƙwaya ɗaya abu na biyar da mutum zai mai da hankali a cikin ramadana shine abin da ya shafi itikafi mutum yana da hali ya shiga itikafi wannan ibada ce mai mahimmanci ko da na kwana ɗaya ne ko na wuni ɗaya ne ko na tsakanin sallah da sallah ne da akwai tabi'an da suke ga itikafi ba sai an wuna an kwana kamar da imam mali ya ce ba a gurin sa itikafi dole ya zama awa 24 akalla kwana ɗaya cir yawmin wa laila amma akwai malaman da suke ga zaka iya ɗaukan itikafi na awa takwas ka ce ne asuba ba zan fito ba sai a zahar iya abin da ka ɗauka kenan iya abin da zaka iya kenan daga nan kai tafiya ka kasuwa amma akwai malaman da suke ga annabi kwana goma yi dan mai a kwana 360 ba za mu haƙura da kasuwanci da sana'a da sauran abubuwa mu je mu kwana goma a masallaci ba kuma itikafi irin na da ba irin na yanzu ba ka shiga da wayarka da katifa da gado har talabijin nan gaba ke so a sa da satellite a cikin itikafi ana hira ana komai ana bibiyar labarai ana jin kanun labarai ana karanta jaridu waya itikafi in ka shiga itikafi ai sai karatun lahira kuma me mai kyau in kara menai mummuna in rage in ba abin da ya zama dole ba ba ruwanka da wani labarai da mai ake ciki ka ɗauke wannan tunanin ka shiga wannan ka gyara wancan wanda yake jiranka da ka mutu waɗannan labaran ci gaba za da yi ko baka nan duk ƙarerai ne mafi yawansu ka kama tabbas to abu na abu na shida da ake so mutum ya mai da hankali a kansa shine yawan ambaton Allah da istighfari da salatin annabi mutum ya yawaita ambaton Allah da istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai halattar majalisul ilm majalisul tafsir an saba al'ada da ramadana aka fi ware qur'ani ai ta biyawa kai ta jin tafsiri iri iri da wanda ya iya da wanda bai iya ba duk gashi nan kowa ya kama tafsiri saboda haka wannan yana cikin abubuwa da ake so a ƙara ilmantuwa da alƙur'ani a ƙara kusanci da Allah to yanzu dan Allah a ce akwai wannan damar guda bakwai har ramadana ya wuce ba a yi maka gafara ba ai ka zama tsinan ne Allah ya tsare mu to shi yasa yace wanda ramadana ya shigo har ya wuce bai aikin gafara ba to shi ma hancinsa ya taba ƙasa qultu amin nace amin thumma qala ragima an fumri'in hancin wani mutum ya tumanya ya turbaya zukirta inda hu aka ambace ka a gurinsa ya ji an kama sunanka muhammadun da ce sallallahu alaihi wasallam ba falam yusalli alaik shi ma hancinsa ya yi ƙasa faƙultu amin wani sun faɗi fa'idodinsa da kuma amfani da ke cikin kiyaye haƙƙin iyaye da haƙƙin annabi da kuma haƙƙin lokacin ibada musamman ramadana wanda wata fursa ce wata dama ce wata garaɓasa ce da Allah ya buɗe musulmi domin su ƙara ibada da kusanci da shi حدثنا علي haddasa na sufiyan قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا أبا رشدين عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي الدرار بن أبي الدرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برا فحول النبي اسمها فسماها جويرية ita wannan الله أم المؤمنين an wato ribato ta ne a yakin da aka yi na ghazwatul muraisi shine mahaifinta ya zo isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta fa kyakkyawar gaske ce ko mai daraja ce bai kamata a ce irin ta an kama ta a filin daga ba don haka ka sake ta ta tafi sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko ba ta zabi ta zaba da kanta babanta ya ce ka amma ban taba ganin mutum mai adalci irin ka ba ka zabe ta wai ko ta bi ka ko ta bi ne ya ce i ce dam to kira ta ce ke ta ce na'am baba ni ne babanki eh wannan fa ta faɗa ce to ya yi adalci ya ce ya baki dama in kin zaɓe ni mu koma gida in kin zaɓe shi ki zauna tare da shi ta ce uban na zaɓe shi yanzu yanzu fa ta gan shi amma ta fifita shi a kan babanta jini malam da darajar manzan Allah sallallahu ta ce ta fifita ta zauna da annabi fiye da tabi gidansu babanta ya ce eh, lalle tun da kika zaɓe shi ga shi yaƙi fa muke da shi amma kika zaɓe shi a kaina to lalle kin ga wani alheri tare da shi ni ma na amince to da ana kiranta barra wato nagartacciya wannan suna ne na ziga sa ce sunan ki juwairiya ya canza mata suna ya ce sunanki juwairiya ba barra ba inna Allah huwal barrur rahim da haka wannan wata sifa ce ta Allah a ce ta dinga zuga kansa da suna mai tsarkakewa annabi ya ce a sunanki juwairiya fisa aka ce bayan wato babu mace da al'ummanta suka amfana da ita irinta da annabi sallallahu alaihi wasallama dama yana so a saki danginta da annabi ya aure ta sabai suka ce to mu yanzu me muke jira wa zai ci gaba da rike surukan annabi a matsayin fursunonin yaƙi da aka da aka sake su gaba daya shi za aka ce ba a taɓa samun matar da ta jawo wa al'ummanta gaba ɗaya alheri ba irinta to kai annabi zai auri mace kuma yan uwanta suna hannunka a matsayin fursunan yaƙi duk gashi an yi yaki an ci su da yaki duk an kama su an ɗaure da labari ya zo sahabbai annabi ya auri juwariya sai suka ce kowa ya tafi an sake shi ku surukanmu na yanzu surukan manzo Allah ne ba za a daure ku ba duk suka ci albarkacinta aka sake su gaba daya to shine na Aisha take cewa la na'lamur atan kanan a azaba min ha barakatan ala qaumiha bamu san wata mace mafi albarka ga danginta ba irin wannan wato ita matar annabi sallallahu alaihi wasallama juwairiya to annabi yana ta anna kharaja min indiha annabi ya fito daga ɗakin ta wa kana sumuha barra ana kiranta barra mace ce mai ibada idan annabi ya fito daga ɗakin ta idan ta lankwashe ta kalli gabas ta fara zikiri ta fara addu'o'i ta fara zikiri sai rana ta fito yadda ta ga annabi yana yi fa hawwala nabi suma hafasan sammaha juwariya fa kharaja wa kariha an yadkhula wa barra annabi sallallahu alaihi wasallama wato uh, wakari hannabi an yi kala kharaja min in annabi baya so a ce ya fito daga wajen barra saboda sunan kamar na ziga ne thumma raja ilaiha sai annabi ya koma daki gurinta ba da ma ta'alan haru. bayan rana ta daga bayan rana ta ɗaga sai annabi ya koma ɗakinta wa hiya fi majlisiha inda annabi ya batta din nan anan take ta addu'a take ta zikiri za ake son mace mujtahida in miji yana nan ai maka kwalliya ai maka girki a faranta ma in ka fita kuma a kalli gabas a ta ibada wani ita ake kira fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah duk wanda gidansa matarsa bata dandani wato alqur'ani da addu'o'i da zikirori irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yana da matsala kana fita a kama zi aflam kana fita a juya kaɗe-kaɗe a juya raye-raye a ɗauko fina-finai a zuba na indiya da na amurka da na cana da na hausa da na wane ne wannan gubar shi mataka take shaƙa kullum kaga gida ya rushe dole mutum ya sa matarsa lokacin da za su dinga zikiri na sabah da zikirin masa da addu'o'i da karatun ƙur'ani akwai wanda ya ce mun ya ce shi matarsa ayoyi yake bata kullum ya dawo sai ta zo ta ba da hadda waɗannan ayoyin aya biyar aya shida kuma akwai duk sati ayoyin da ta haddace akwai kyautar da yake mata kuma yace duk karatun da ya koma gida sai sun yi bita ya sewa matarsa irin littattafan da yake zuwa majalisi yake jiwa in ya zo karatun da ya jiyo sai ya yi mata sun yi bita tare to ke fa sai hudu aka mana so da haka sai ta ɗauko littafin ta sai a yi muraji'an wannan hadisan hudun ya ƙara sharhi ya ƙara musu sharhi ma ta <laughs> ma yanzu wani shi ba ruwansa shi ya zo masallaci ya salla, ya ji aƙida, ya ji tauhidi ya ji sunna ya kabbara amma ya je gida ba ruwansa da me ake ciki matarsa ta yi gabas ya yi yamma matarsa ta yi gabas ko ya yi gaba ta yi yamma ba ruwansa ba ruwansa da ai sunna a gidansa ba ruwansa da 'ya'yansa su zama ahlus sunna shi dai tunda ya zama ahlus sunna yana zuwa majalis yana karatu yana jin tauhidi da sunna to fa baya daukan wannan tallan sunnan ya shigar da shi gida to akwai matsala akwai matsala babba yasa kana ahlus sunna gidanka ba a sunna kana ahlus sunna yanka ba sa sunna kana ahlus sunna matarka ba ta sunna ai kamata yi duk abin da kake ka tuntsuro da matarka ciki ku dinga yi tare in kasuwa ne jifata a ciki daga ce ke wallahi na sai wasu kaya mai zai shawarar ki zan sai wasu kaya amma ba sa tafiya sosai a kasuwa ka dinga shigar da ita tana jin cewa ita ma tana da haƙƙi ta san me ake ciki in karatu ne shigar da ita in labari ne ba ta ka tambaye ta labarin gida kai kuma mu ba ma son hira da mata ne so da hira da mace sai mai haƙuri tafiya da mace sai mai haƙuri yasa ce duk wanda suka tafi umara da matarsa ko suka je haji suka da lafiya ba su fada ba ya kamata a bashi award kai kana bukata abubuwa masu sauri sauri masu gudu gudu su ko mata ba saba da wannan ba kowa a duniya zaka gan suna tafiya da matarsa ya rike hannunta ko ya sa ta a gaba ko suna tare suna jera amma banda bahaushe sai dai ce ki gaba zan taho ko ya shige gaba ya bata a baya wai ka tafi da matarka kasar waje amma wai kana gaba tana ba tun wani ya dauke ma ita fa shi a duniya gani yake abun kunya ne ya jero da mace ko ya rike mata kaya ko su tsaya za su siyayya sai mace ce ke sauri nake ke kin tsaya da Allah ki maza da Allah ke ba kya sauri wallahi da sauraron mace da tafiya da mace da hira da mace duk sai kai hakuri su dai kuna hira ta fi so kai ta saurara ta fiye da kai magana kuma ita zazzago magana a gurin ta samun lafiya ne in ba ka ba sai ta buga maganganu kashe mace suke an ce wani masanin abu ya ce mace tana iya faɗar kalma dubu ashirin a rana ɗaya kalma kalma dubu ashirin amma namiji da wuya wuce kalma dubu hudu zaka kuna hidaita ta fi son ka dinga sauraron ta mu ko ba ma son sauraron su sai ci da Allah ya isa shiru haka da Allah kin fi surutu in kuna tafiya kuma kana cewa ta yo sauri ta yo gudu ta kowa ta saba sauri da gudu ba sai ka bi ta a hankali ba ma yi to kaga ai dole ne wasu su zo su dura ka tunani ba irin naka ba tunda ba ka da lokacinta ba dole ta samu kawaye ba ta yi wasu of da wasu sai ta kwaso tunda kai ma ka san zaman gida ba shi da daɗi ba shi da daɗi ku duba asabar kada yake cewa ƙarshen wata ku zauna a gida amma kaga an sa bentin an fito waje an zazzauna a kai ba daɗi gidan musamman yanzu da ake zafin nan to kai baka fito da ita ba kai baka bar ta ta fita ba kai da ka dawo baka je kun yi hira ka ɗauke mata damuwar da ta wuna a cikin zafi ba ya kake so ta yi in ka ganta a waje ka ce in kika ƙara fita a bakacin auren ki ta ce kai ma an ka fita a bakacin auren ka <laughs> to saboda haka abubuwan suna buƙatar hikima ah, to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama wa hiya fi majlisa fa qala ma zilti fi majlisiki tunda na bakki kina nan zaune laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku lauzinat bi kalimatiki da za a auna shi da duk abin da kika faɗa wazanat hunna na wasu sirrin jaya jama'a annabi ya rushe duk wata duk wani zikiri da za a duniya na kowace kungiya na kowace ɗariƙa wannan zikirin na annabi ya rushe shi domin in juwairiya za ta zo ta wuni tana tun safe tana zikiri amma annabi ya ce na faɗi kalma hudu bayan ki da za a auna da abubuwan da kika faɗa hudu na sun fi naki to hudun annabi sun fi na juwairiya sun fi nawa sun fi naka sun fi na ƙungiyarka sun fi na ɗariƙarka kuma ina suke kalmomin guda hudu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ko madada kalimatihi subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi guda nawa kenan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah da yabo ga Allah wancan korewa ne da tabbatarwa in aka ce tsarki ya tabbata ga Allah an kore masa da an kore man mata an kore masa an tawaye masa an kore masa tawaya an kore masa jahilci an kore masa karewa duk wata siffa tana ƙasa da tawaya ta dan adam in ka ce subhanallah ka tafi da ita in ka ce alhamdulillah kuma duk wata siffa ta kamala ta yabo ta girma ta burin kasa ta isa ka tabbatar wa Allah daka nafayu ne da isbat ka tsarkake Allah ka kuma tabbatarwa da Allah to sai ce wannan adadin halittar Allah nawa ne halittar Allah kwaya nawa ne ba ma halitta Allah duka ba ɗaya daga cikin halitta Allah shine ƙasa ko ce kai adadin kasa wa zai iya kirga ƙasa kuma ƙasar nan ko datifa tifa ɗaya ce kuma an ce adadin halitta Allah halitta Allah ɗin na wanda ya san jinsinsu ka ɗauki kawai ka ci adadin tururuwa ko adadin kiyashi ko adadin kaza duk abubuwan nan da ba su da iyaka kuma na kowace ƙasa na kowane zamani wanda suka zo da wanda suke ciki da wanda za su zo a gaba da wanda ba a yi za a yi su duk suna cikin adada halkihi wa rida nafsihi rida nafsihi da yarda Allah ma'ana abubuwan da Allah ya aminta da su kuma iyarda da su wa miqdaru ma yardahu li nafsi ko gwargwadon abin da Allah iyarda da shi daga kansa an yi fassarori da dama wazinata ta arshihi da za a ɗauki al'arshin Allah ɗora a sikeli nauyin al'arshin nan to adada adadin wannan al'arshi in ka dau sama guda bakwai ka jefa ta al'arshi kamar ka dau. sisi ne ka jefa shi a dawa to in akwai sikelin da zai ɗauki al'arshin aka ɗora a kai nauyin da ya bayar na adadin ba. to subhanallah wa bihamdihi adadin wannan wa da kalimati da yake kalmomin Allah ba halitta bane ba sa karewa sai aka ce daddaduwan kalmomin Allah ma'ana ba iyaka kenan an zo karshe wallo kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi idan Allah mutum zai sakaci da wannan zikiri qala muhammad haddasa na ali qala na bi sufyan ghayra marra qala haddathana muhammad an quraib an ibn abbas anna nabiyya kharaja min inji juwayriya wa lam yaqul an juwayriya illa marratan حدثنا ابن سلام قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم ku nemi Allah tsare ku daga jahannama inna jahannama kanat mirsada ku nemi Allah ya tsare ku ista'izu billahi min azabil qabri ku nemi Allah ya tsare ku ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ista'izu billahi min fitnatil masihid dajjal ku nemi tsarin Allah daga fitinar shafaffe dujal mara albarka babban musifa kenan dujal ista'izu billahi min fitnatil mahya wal mamati ku nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa a rayuwa akan bid'a da shirka da kuma alhaki da da rashin jin daɗi a zo mutuwa kuma ba a cika da kalmar imani ba Allah ya tsare mu wannan shine mafi tsoron abin da dan adam zai faɗa a rayuwarsa shi yasa kun ga waɗannan addu'o'i guda hudu in an zo sallama ake yin su Allahumma ni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatul masihid dajjal wannan za mu tsaya sai mu tashi babu du'a du'a'in rajula man zalamahu babu wanda aka cuce shi bai je kotu ba sai ya zauna ya wuridin Allah ya isa wannan wuridi na Allah ya isa shine inda za mu tashi an cuce ka ba za ka yi haƙuri ba ba za ka iya zuwa kotu ba an fi ƙarfinka sai ka ɗau wannan lazumin ka yi zuwa sati guda ka ga abin da zai faru Allah ya samu dace abin da Qur'ani ya kawo da abin tafam addinin musulunci suka kawo da isnadi ingantacce shine madogara malai almulku bil hira yadda tsarin mulki yake a yankin hira a wancan zamani kafin zuwan addinin musulunci kanat al-fursu tahkumu bilad al-iraq kafin zuwan addinin musulunci farisawa su ne waɗanda suke mulkin ƙasar iraki gaba ɗaya yankin iraki yana hannun farisawa su suka mamaye suka kafa tsarin mulkin su wa ma jawaraha منذ an jama'a shamlahum qurushul kabir dukkan abin da ke kusa da yankin iraki ko yake makotaka da kasar iraki to duk yana hannun mutanen farisawa wannan kwatin lokacin da aka samu wani sarki babba a zamanin su shine ya tattara kansu ya kafa musu daula mai karfi wacce bayan sun kafa tasu daula a cikin su kuma suka ci gaba da mamayan makotansu har suka tattare daulolin da ke makotaka da su suka dawo karkashin su wato mulki a da bai da iyaka da ka cinye kasarka to kuma waɗanda suka yi makotaka da kai na kasashe ko na garuruwa sai su ma fara rinkurin haɗiye su da dawo da su karkashin irin wannan mulki wannan shine irin tsarin rayuwar da ake gudanarwa kafin addinin musulunci ya zo da tsari mai kyau wanda ya gyara ya inganta ya tsara wa mutane yadda za su yi haƙƙin makotaka da musulmi da wanda ba musulmi ba ma ta yadda ba za a cutar da kowa ba ita wannan ya faru sana 500 wa 57 zuwa 500 wa 29 qabla al-milad wato ya kawo kafin dinnan yana nufin qabl mimin dinnan kuma yana nufin milad wato kafin haihuwa annabi Isa tun daga shekara ta 557 zuwa ta 529 kafin haihuwar annabi isa shine kafin da mimin da mala yake sawa kafin din yana nufin qabl mimin din yana nufin milad wato kafin haihuwar annabi isa da shekara 557 zuwa kafin haihuwar annabi isa da 529 ولم يكن أحد يناوئهم babu wani ɗaya daga cikin masu mulki ko masu makotaka da su su suke fito na fito da su ko suke kin amincewa ko yarda da hukuncin su sun riga sun zama masu karfin Allah ya isa dole kowace daula take miƙa wuya gare su dan a zauna lafiya hatta kamal iskandarul maqduni har zuwa lokacin da aka samu iskandar alexandra wanda yake na kasar Makadoniya. dama iskandar din guda biyu ne akwai wanda Allah ya bada kissa cikin alqur'ani cikin suratul kahfi shine musulmi da kuma shi wannan na kasar Makadoniya wanda shi ba musulmi bane wannan ya faru sana 326 qabla al-milad wato wannan tsari na mulki ko lokacin da shi wannan sarki ya kai fafara da mamaya zuwa wannan yanki tunda kamar da muka faɗa mulki ne ake yin sa na kama karya da kuma wanda ya fi ƙarfi shi ke da dama ya mamaye wanda yake so ya kama wanda yake so ya ɗaura wanda yake so babu wata doka wato jungle justice ake zaman daji ake kawai mai ƙarfi shi ka yi mulki fa hazama malikahum dara wa baddadahum wa khadada shawkatahum shi wannan sarki Iskandar shine wanda ya karya sarkin wannan yanki ya kuma tarwatsa su suka zamo daban-daban kuma ya dakushe kaifin kayarsu da can mutane ne masu shauka idan balarabe ya ce wani yana da shauka wato yana da ƙarfi da kuma jarumta ta gaske to sai zo karya wannan jarumtar tasu ya kuma tarwatsa wannan haɗin kai nasu da ƙarfi da suke da shi hatta ta jazza'at biladuhum har garuruwansu suka zama tsagi daban-daban suka babbare kamar yanzu muka kwatanta da Rasha da daula ce mai ƙarfi wacce take haɗa guri guda amma bayan faduwar tsarin gurguzu a 1988 sai mafi yawan kasashe suka kama gaban su ya zama daula ta rauni wa tawallaha mulukun urifu bi muluki tawa'if waɗanda suka jibinci wannan daula suka ci gaba da yin mulki a wannan yanki an san su da sarakunan kawa'i tunda ba su da karfi kowa ya zama daban-daban daban-daban kowa da ƴan ƙasarsa da sarki a cikinta to sai kira kiransu mulukul qawa'i wato sarakuna ne amma kowa wani yanki yake wa mulki bai samu katuwar daula ko babbar daula ko daula mai faɗi da za ta zama an ji sunanta an ji shahararta amma ɗauke ta wani abin tsiya ba wa qad dhalla haula al muluku yahkumuna al bilada ike waɗannan sarakuna sun ci gaba da yin hukunci da yin mulki da faɗa aji a waɗannan yankuna mujazza'atan hakan dai a tsatsage din a tarwatsa din to amma an ci gaba da yin mulki a wannan yanki tunda shi mulki ko da dadi ko ba dadi ko da adalci ko ba adalci sai dai kaga ana yin mulki ko ina ka shiga a duniya zaka tara akwai tsarin mulki sai dai a ce ko jama'a suna jin dadin sa ko ba sa jin dadin sa ko yana musu adalci ko baya adalci ko ya rabu ga wani addini ko bai rabu ga wani addini ba amma ko ina ka shiga a duniya cikin kasashe 225 da ake da su a duniya zaka tara akwai tsarin mulki akwai shugaba kuma akwai shugabanci ila sana 230 miladiyya to sun ci gaba da yin mulkin wannan guri tun kafin shekara ta ɗari uku da ashirin da shida kafin haihuwar annabi isa har zuwa shekara ta ɗari biyu da talatin bayan haihuwar annabi isa wato kusan shekara ɗari shida kenan suka suna mulkin wannan yanki wa fi ahadi ha'ula ilmuluki hajar alqahtaniyun a lokacin waɗannan sarakuna ne larabawan qahtaniyuna suka samu damar shiga wannan yanki ta hanyar hijira da suka yi wato kun ga dalilin haɗuwar ko samuwar larabawa a wannan yanki tunda duk inda balarabe ya shiga a duniya malam sai ya gaya mana shi domin balarabawa daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito to dole ne mu san su waye larabawan ina suka yadu a duniya me tarihin su me asalin su domin kiyaye waccan nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hatallu juz'an min rifil iraq har suka samu daman mamaye wani yanki mafi arziki ko inda yafi albarka a cikin yankin iraki tunda aka ce rif shine inda ake samun 'ya'yan itace ake samun danshi ake samun ruwa kuma gurin zai nomu to duk wannan yanki suka mamaye shi a wannan wato lokaci su larabawa da suka hijira sai suka samu guri mai daɗi suka zauna a gurin thumma lahiqahum man hajara min al-ajnaniyina fazahamuhum hatta sakanu juz'an min al daga baya bayan su larabawan qahtaniyuna sun riga sun koma yankin iraki sun mamaye wannan yanki sai kuma ƴan uwansu daga cikin larabawan adnaniyin wanda mun ce larabawan adnaniyun su ne waɗanda suka fito daga zuriyan annabi isma'ila suka zo suka haɗu tare da su hatta sakano juz'an min al-jazirati al-furatiyya har suka samu masauki a wani yanki da ake kiransa jazira ta furatiya wato nan gurin wani tsibiri ne ko wani yanki ne da yake da ruwa wanda yake da wannan suna aljazira ta furatiya to sai suka samu zama a gurin kun ga ashe larabawa sun dade a yankin iraki da larabawan iraki ma suna da asalin cewa asalin kakanninsu na larabawa sun taso ne daga cikin jaziratul arab suka dawo wannan yanki suka zauna بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وأول من ملك من هؤلاء المهاجرين هو مالك بن فحم التنوحي من آل قحطان farkon wanda ya fara zama sarki mai fada aji sarkin yanka a wannan yanki na cikin waɗanda suka yi hijira suka koma wannan yanki amma gano sunansa shine Malik bin Faham At-Tanuhi min Ali Qahtan sunansa Malik bin Faham At-Tanuhi kuma yana daga cikin family na Qahtaniyin wato larabawan asali kenan tun kafin annabi ibrahim ya ɗauko matarsa ya kawo ta jaziratul arab lunan larabawan su ne suke yawo a nan gurin sai dai su basu saba da yin gidaje irin wanda muke gani ba tanti suke amfani da shi tunda kamar bararoji ne yawo suke suna kiwo ba zama suke a guri ɗaya ba in suka je can suka ci rani sai kuma su gaba da su kamar dai da muke ganin yanzu fulanin dawa ba sa zama guri guda suna bin inda yake da ruwa da dabbobinsu suna kiwo yau ka ji su a Najeriya jibi ka ji su a Kamaru kada ka ji su a Niger sai su tsallaka duk Afirka nan suna yawo suna kewayawa domin nema dabbobin su abinci da kuma karuwar arziki to irin larabawa haka suke da annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama shine fara kawo musu tsarin kafa birni maimakon ai ta yawo din to a tsaya a kafa birni a wani guri sai zama an kafa birni wanda shine tarihin kafuwar garin Makka wa kana manziluhul anbar masaukin sa ko babban birnin sa shine anbar wanda har yanzu anbar din tana nan a wannan yanki aw ma yalil anbar ko irin guraren da suke makotaka da wannan gari na anbar duk su ma suna karkashin mulkin shi Malik bin Faham at tanushi wa khalafahu akhuhu Amr bin Faham fi riwayatin an ce bayan rasuwarsa maimakon ɗansa ya hau mulki yadda haka aka fi sabawa in mutum ya rasu yana da ɗa ko mai kankantan ɗan sai a ce shine khalifa wanda zai gaji mahaifinsa ta amma shi sai ɗan uwansa da ake kira Amr bin Faham ya zama shine ya gaje shi a bayan rasuwarsa wa Jazima bin Malik bin Faham sai kuma Jazima bin Malik bin Faham wanda shi kuma ɗansa ne a wata ruwayan an ce shi ya gaje shi al-mulaqab bil abrash wal waddah wanda shi ana masa lakabi da sunaye guda biyu ana kiransa abrash kuma ana kiransa waddah wanda shine ya gaji babansa fi riwayatin ukhra wato akwai sabani wajen malaman tarihi cewa bayan rasuwar Malik bin Faham at-Tanuhi wanda yana daga cikin dangin Ali Qahtan wanda suka fara yin hijira suka zo wannan yanki to waye ya gaje shi bayan rasuwarsa wasu malaman tarihi sun ce dan uwansa ne Amr bin Faham ya gaje shi wasu kuma sun ce a'a dan sa ne mai suna Jazima bin Malik bin Faham shine ya gaje shi شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم Riwaya ta farko ta zo a cikin tarihin Tabari juz'i na biyu shafi na da arba'in wanda shine Malam Ibn Khaldun ga wataccen malamin tarihi nan ya faɗa a cikin littafin sa na tarihi Ibn Khaldun juz'i na biyu shafi na 238. Cewa yana cewa shi jazima din nan ya gaji Amr bin Faham din. Wato yadda tsarin yake shi a gurin sa yana ga bayan rasuwarsa ɗansa yana karami sai ɗan uwansa ya gaje shi to bayan rasuwar ɗan uwan nasa kuma sai ɗansa ya zo ya gaji ɗan uwan nasa wato mulki ya sake dawowa gidansa kenan karo na biyu su kuma waɗanda suka tafi akan cewa a'a kawai ɗansa ne ya gaje shi ba tare da bin wancan tsarin ba akwai al-yaqubi a cikin tarihin sa mai tuna tarihul yaqubi juz'i na 1 shafi na 169 da malam mas'udi a cikin shi ma tarihin sa juz'i na 2 shafi na 90 wa adatul quwwatu marratan saniyatan ila al-fursi bayan wannan zamani sai karfi ya sake dawo farisawa wato suka sake tara karfin su guri guda suka ƙara haɓaka daular su suka ƙara cicciɓo ta suka raya ta dama mun ci abin da ke raya daula akwai wannan karfin da ake takama da shi a duniya na noma da kiwo da sana'a wa fi ahdi Ardashir bin Babak a zamanin wani sarki da aka yi a ƙasar Farisa mai suna Ardashir bin Babak mu'assis daulatus Sasaniya wanda shine ya kafa daula da ake kiranta ad daulatus Sasaniya wanda shahararriyar daula ce a tarihi wadda ta yi ƙarfi ta yi takama ta ƙasaita ta burin ƙasa aka ji ko ina a wannan zamani an santa amma an san daula kamar mutum ce akwai yarintarta akwai samartarta akwai tsufanta akwai mutuwarta komai ƙarfin daula wata sai ta mutu sauraka a cikin shekara atayin wa sitta wa ishirun miladiya a lokacin ne suka kafa wannan daula mai ƙarfi. fa innahu jama'a shamlal furs shi ya kokarin tattara kan farisawa ya hada kansu maimakon tarwatse waccan ya kokari ya dabara ya hada kansu guri guda ya sama musu mulki guda mai ƙarfi tunda mun ce hadin kai ƙarfi ne rarrabuwa kuma asara ce shi yasa musulmi da muka rarrabu kowa kama gabansa muka zamo koma baya a cikin komai wastaula alal arab almuqimina ala takhum mulkihi yayi kokarin ma mamaye larabawa waɗanda suke zaune a tsororuwan mulkin sa duk waɗanda suka yi makotaka da shi na larabawa su ma ya mamaye su ya mai da su karkashin daularsa suka zamo kenan yanzu suna ƙarƙashin mulkin Farisawa wa kana haza sababan fi rahil Quda'at ila Sham wannan shine dalilin da yasa kabilan Quda'a suka da su ba za su zauna ƙarƙashin wannan sarki na Farisawa ba dan haka suka kwashe inasu inasu wanda yake ta inamu inamu suka taho inasu inasu suka tarwatse sai tattara inasa inasa yayi hijira ya koma yankin Sham ya bar wannan yanki walakin dana lahu ahlul hira wal anbar sai dai ya samu nasara mutanen hira da mutanen amba sun koma karkashin wancan sarki sun ci gaba da rayuwa a karkashin mulkin Nan za mu tsaya sai mu ɗora mu ji shi kuma wannan ir da shir ɗin sabon sarkin da aka samu wanda ya haɗa kan farisawa yaya shi kuma ya gudar da nasa mulkin kafin shi kuma zamaninsa ya ƙare zamanin wani sarki ya biyo baya. Allah ya samu dace. nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am to a sauraro a nan zamu dakata a wannan shiri na tarihin Annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam wanda malam ke yi mana ta karatun littafin Ar-Rahiq al-Maktum sai kafin mu sallama muke so mu amfani da wannan dama wajen sanar da masu sauraron mu cewa tunda wannan fili an ware shi ne domin bayar da tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wata tambaya a game da wani abu da ya gabata a shirinmu na baya ko kuma abin da ma bamu zo gare shi ba wanda da ya shafi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na iya aikowa wannan fili ta hanyar lambobin wayar da muka saba bayarwa ko kuma adireshinmu na email sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kam inda malam zai dora daga inda ya tsaya a madadin sashen addini musulunci na wannan gidan radio da kuma Alhaji Kabiru sanu Kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku shirin Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وضاء به أسارير الحياة مضارتك مثمر في كل قطع وهديك مشرق في كل ذات وما لدنا لعاجل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تصف عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي الرحمات كريم كالسحاب لا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دواتي حكيم جامل يترك فيكم فنالت منه أفئدة القتال رسول الله قد أكبلت دمعي ولذ القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد كشف الجسوم على الردايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الذل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفخ النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد رد العميل من الجنات على أتانا وتستحلون بين الغانيات وإن مس العدو مسيت قرح قطعتم بيننا صوتا نعاتي وإن عبدت لكم إذا خدعتم خدوع الموقظين